da na subscribe domin samun labaran Kannywood da dumi su daga tashar jaridar Kannywood. Wai da Allah ne dalilin da ya sa kake so sai ka aure ta. Ke ma ko zan iya sanin dalilin da ya sa ba ke son aure ta? Saboda na san ka, na san kowaye ka shi ya sa ba na so ka aure ta. Kamar yadda na san kike na. Ciki da bai, ko kuwa? zan miki tono-tono da baki taɓa tunani ba ki sai ta san komai game da gaskiya ni ina son aure namiji mai daraja irin tawa shi ba dan gidan bane to amma saboda Allah me yasa tuntuni baki gaya mu wannan labarin ba ka ga yanki ni ma haka na gani dan Allah kai hakuri ka kwana ana kin ke mata aure ce aure ba abin wasa bane yanzu ma wallahi sai da Allah I'm ba ni yake mana ni snapchat tun wata da ganka ta ce tana son ka saboda me ka ji tsoron Allah na'am amana aka ba wace ce ita wani abokina ne ba ya isa mu je ka ci abinci na maku wallahi baka isa ba ya rani ba ni nake da iko gida kuma na fasa din kai abin da zaka yi akwai matsala fa yaya akwai matsala fa yaya wannan ai tozarci ne dan me za a daura maka aure baka faɗa min ba wannan auren da ai na wucin gadi ke dallacin saurara tsohuwar munafuka kwartaye masu neman mazan mutane oke matar ta to take miki magana Allah bani me haka ya take dokon waya da kunne na na ji yanzu mace ta bugo maka waya har tana ce maka wani baby wallahi ko ka ban wayan nan ko in fasa wayan nan in baki waya take fasa Kware kuwa kai shi kuma zama aure idan babu girmamawa to ba shi da wani amfani yanzu har zaki zarge ni a shi kai kake abubuwan da zai sa in zarge ka kinga tsaya tsaya miki bayani Amina ki yi haƙuri. me dalilin ki na sace shi wallahi ba ni na sace shi ba wannan magana ba ta fushe ki ba wai ina zaka je cikin daren nan ne inna lillahi Kullum. Salamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barka da juma'a ina farin cikin sanar da ku cewa daga yau za a fara nuna wannan fim din mai suna ummi sammo a film house cinema da ke ado Bayero, ma a titin kano fito kuma da kwarkwata ku mukan lata ne zan kasance a wurin anjima da yamma kar ku bari a baku na da na subscribe domin samun labaran Kannywood da dumi su daga tashar jaridar Kannywood.